Allah shirye mu بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدبر هذا فإن هذا مقام خطر فإن الناس هنا ثلاثة أقسام ما ابن تيمية أنا بياني أكن mutumin da zai zo ya tsaya a zuciyar shi ya kafa hujja da cewa shi ba zai yi ma'addinin Allah aiki ba saboda yana jin tsoron kan wata fitina ta same shi to shine yake cewa dabbar haza ka tsaya kai tintintini game da wannan fa inna haza maqamun khatir domin wannan matsayi ne wanda yake mai haɗari fa inna nasa huna salatatu aqsa mutane sun kasu gida uku game da wannan na farko ismun ya'muruna wa yanhauna wa yuqatiluna talaban li izalati alfitnati allati za'am kasan farko su ne kasan da suke umarni kuma suke hani kuma suke yaƙi ɗalaban li izalatul fitnati lati za'amu domin neman su kau da fitinar da suka riya cewa akwai ta wa yakunu fi'luhum zalika a'zama fitnatan amma kuma aikin da suke na yaƙin sai ya zama ya fi girman fitinar da suke son su kawa saboda me sun shiga cikin yaƙin ko umarni da abu mai kyan amma babu hikima ba ilimi babu kokai babu gogayya wannan malamin tini yana magana kan khawarij komai kawai so suke a canza shi a rana guda zai yiwu khawarijanci zafin kai eh, ko baka ce masa khawarijanci ba zafin kai mutum ya zama mai zafin kai yanzu kawai yake son komai ya canza ba zai yiwu ba Allah bai halarci duniyan nan yanzu yanzu ba domin ya koya mana bin abubuwa sannu sannu inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam fi sittati ayyam kwana shida ba yayi bane ya ga dama ya ce kun atakunu as-samawati wal ardun sai sammai da kasa kasammai da kasa su zamo to amma saboda ya koya mana bin abubuwa sannu sannu da yi rika yin abu da hikima sai Allah madaukakin sarki ya tsaya ce da ya kwana shida yana halittar sama da ƙasa kwana shida kalmuqtatili na fil kamar masu yaƙi a cikin fitina alwaqi'ati bainal ummati al'ummati mislil khawarij fitina yaƙin da aka zo aka tambaye ka aka ce idan aka kashe ka ina za ka baka da hujja duk abin da ake duk faɗan da ake in aka tambaye ka aka ce ka rantse da Allah aljanna za ka je in aka kashe ka ba za ka iya rantsewa ba to wannan sunan shi fitina kuma bai halarta ka shiga ba manzon sun ya ce in ana yin ta a nesa kakkaje kakkaje ka zauna a gidanka kai ta kuka game da zunubinka da ka aikata sannan ka kama bakin ka kakkace sai kai magana akan wannan fitinar take faruwa in kai haka zaka kubuta wannan su ne maganin fitina amma in ka shiga to zaka sani abin da zai biyo baya zaka ga ba zai haifar maka da alkhairi ba to shine irin wannan sai su ce yanzu kawai komai a canza shi to wannan su ne kasan farko ba abinda ke ja wannan shine rashin fikihu eh, eh, al'alamatul karazawi rahmatullahi alai su a cikin maganganun da yake faɗi kan irin masu zafin ran nan masu zafin kai cewa yake yi yake cewa fitnatuhum laysat fi qulubihim innama hiya fi uqulihim yace matsalar su ba a cikin zuciyarsa take ba wallahi dan Allah take to mutum zai yi kabbara yana kashe musulmai yana kabbara musulmin da zai kashe yana kabbara shi ma kuma yana kashe musulmi yana kabbara kai ka san babin matsala ce ta kwakwalwa ba matsala ba ce ta zuciya shi gani yake aljanna zai tafi in yi wannan da za a zo a kashe shi aljanna zai tafi amma wa ce mishi aljanna zai ji kare shi ba kan shi aljanna saboda matsalar kwakwalwar shi da rashin da rashin fikihunsa to wannan su ne na farko wa akwamun yankuluna anil amri wan nahyi sai nau'i na biyu su kaso na biyu su kuma su ne waɗanda yankulun su kuma suna kin anil amri su ki umarni wan nahyi da hani wal qital in yaki ya zo na musulunci ba za su yi ba alladhi yakunu bihi din alladhi yakunu bihi din kulluhu wanda in an yi wannan shine addini zai zama gabaki ɗaya na Allah to su sai su wata kalimatullahi hiya al'uliya kuma in aka yi wannan umarni da abu mai kyan da hani game da abun da ba shi da kyau kuma aka yi yaƙin na musulunci kalmar Allah za ta zama ita ce mafi ɗaukaka sai su ƙi li'alla yuftanu wai saboda ka a fitine su kan su shiga cikin fitina wa hum qad saqatu fil fitnati alhali sun riga sun afka a cikin fitina kamar wancan munafikin da aka ba mu labarin sa aljadd ibn qais ko eh ce shi ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba zai yi kaza ba wa hadhihi alfitnatu almadhkuratu fi surati bara'ah waccan fitinar da Allah ta'ala ce ala fitnati saqatu wanda ya ambace ta a cikin suratu bara'a wato suratu tauba da khalat fi haliftinanu bis suwaril a cikin abin da zai shiga a ciki hadda fitunuwa da asuwarul jamila asuwarul jamila su ne wato tsira halitta kyakkyawa shi ba ya ce shi ba zai je ba saboda ba zai yi haƙuri da abin nisa ubanin al'asfar ba ba zai yi haƙuri da matan turawa ba to ya shiga ciki fa inna ha sababu nuzulil ayati malam yace wannan bayani da aka mana shine sababin sauka ayat Eh, da ya inganta kenan amma mun faɗi cewa bai inganta ba ko wa hadihi halu kathirin min almutadayyin malamin kimiyya yace a zamanin sa wannan shine halin da yawa daga cikin masu addini yatunkuna ma yajibu alaihim min amrin wa nahyin wa jihad suna barin abinda Allah ya dora musu shine alaihim malamai ne su suna da ilimi sojoji ne su suna da karfi na musulunci da za su iya kara musulunci amma sai su ki wa jihadin su ki jihadi ya kunu da hiddinu kullu hulillah wanda in an yi wannan addini zai zama gabaki ɗaya na Allah amma sai su ki me yasa su ki wata kunu kalimatullahi uliya kuma kalmar Allah za ta zama maɗaukaci an an yi waɗancan abubuwan li Allah yuftanu bi jinsi shahawat wai saboda ka a jarrabe su da irin wannan sha'awa-sha'awai ɗin sai su ce su ba za su yi ba wa hum qad waqa'u fil fitnati alhali sun riga sun afka a cikin fitina Allah ya ce maka kai abu sai ka ce a'a kai kana da wata hujja ko kana jin tsoron abu kaza ba za kai ba alhali Allah ne ya ce maka kai menene bambancin wanda zai yi wannan da wanda suke cewa inna fiha qauman jabbanina wa inna lan nadkhulaha abadan ma za mu fiha me bambancin su an ce udkhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ce ku shiga Allah ne ya ce ku shiga kuma Allah ya siffanta ta ce al ardh al ƙasa mai tsarki kace ya ah, mun ba za mu shiga ba inna fiha qauman jabbarina kai Musa akwai wasu mutane masu ƙarfi a cikin wannan garin mu ba za mu shiga ba in dai kana son mu shiga to su su fita ƙarshe tun da shaidan ya riga ya mamaye musu zuciyarsu sai suka ce kai musa ina musa izhab anta wa rabbuka faqatila ce ka tafi kai da ubangijin naka ku yakin mu ba za mu iya haduwa da waɗannan mutane karfafa ba haffa sai da aka samu mutum biyu daga cikinsu suka ce musu ku shiga ku shiga Allah ne ya ce ku shiga ku shiga in kuka shiga ku za ku yi rinjaye suka ce ya su ba za su shiga ba ƙarshe suka ce ma'annin musa kafa matsa mana ka je kai da ubangijin naka kun yaƙi to shi ne muka ce ƙa'ida duk abin da Allah ya ce a yi kakka nemo makanka lalura kakka nemo makanka lalura ka bari shari'a ta baka lalura in shari'a ta baka lalura to zaka kubuta amma in kai ka nemo makanka lalura to sai ka halaka nassi ya zo ya ce a yaba kaza to kakka sa kanka cikin masu uzuri tashin farko ka bari nassi ya zo da kansa ya ce to kai kana ciki ba sai an ambaci sunanka an ce wane dan wane yana cikin waɗanda aka ɗauke mawa ba a'a abin da ake bukata a ka ji sufofin in ka shiga cikin sufofin waɗanda aka ɗauke mawa to shi ce وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا مما زعموا الهالي سر قاسم أبقى تكين فتنة دا تتجرمة في يد وجه سكرية وأقويتا أنهم فروا منه domin sun guje ma abinda da Allah ya ce su yi akwai fitinar ta wuce wannan Allah ya ce maka yi kaza sai ka gudu ka ƙi ka ma kanka hanziri. wa innamal wajibu alaihi mulki ya mu bil wajibi kunji wajibi akan musulmi shine duk abin da Allah ya sa shi yayi to ya tashi kai tsaye yayi wannan abin Allah madaukakin sarki kuma ya sani yana kallo kuma hakimun ne shi zai bashi mafita min al'amri wan wannan wajibin shine su tashi su umarni da abu mai kyau kuma su hana abin da ba shi da kyau wa tarkin mahzuri kuma sannan su akan kansu su nisanci abin da aka hana su wal isti'anati billahi fil kun ji sannan ka su nemi taimakon Allah a dukkan abubuwa guda biyu a yi a cewa wani da kuma kai kanka kai ka nemi taimakon Allah shi kenan kuma Allah zai taimake ka abin da ka gaza yi to ya sani a cikin iliminsa ba zai kama ka da shi ba wa inna ma taraku dalika li kauni nufusihim la tutawi'uhum illa ala fi'lihi ma jami'an aw tarkihi ma jami'an hmm? shine sai ce wa inna ma taraku dalika sun kiyin wannan abu da Allah ya sa su yi ne li kauni nufusihim saboda rayukansu sun kasance la tutawi'uhum ba za su iya biyayya a gare su ba illa ala fi'ilihi ma jami'an aw tarkihi ma jami'an face sai su aikata duka ko kuma su bar duka misli kafirin mimman yuhibbu ri'asa aw al-mal kamar da yawa daga cikin waɗanda suke son shugabanci ko dukiya wa shahawatil ghayb da kuma masu sha'awa ta sahauki zalunci fa innahu idza fa'ala ma wajaba alayhi min amrin wa nahyin وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيئا من المحظورات يا رجايا سام كنسة شيوة إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي إن دي هزي تاشي أبن دا أكساشي نأمرني دا أبو ميكو دهنا أبن دا باشي دا كو وجهاد دا جهادي wa imaratin da shugabantar mutane wa nahwi zalika da makamantan wannan fala budda an yaf'ala shay'an min al ya riga ya sa ma kansa cewa in dai zai yi wannan to sai ya saba ma Allah kuma a ciki da yawa daga cikin mutane su suke sa ma kansu a zuciyarsu cewa in dai za su rike wani mukami to sai sun saba ma Allah ta sanadiyarsa da yawa wani malami ya taɓa faɗa mana yake cewa lokacin da aka bashi mukami ya ce shi abin da yake tambaya kansa shine wai sai ya ga wanda yake tsayawa a ofis ya kama hannun kai sai ka aikata haram a cikin ofis ɗinka ya ce da wannan kudirin ya shiga ofis sai ya ga aljanin da shaidanin aljanin da yake zuwa ya kama hannunka ya ce aikata har dole sai ka aikata har in ba ka aikata ba zan kashe ka shine ne abin da yake faruwa kuma abin da ya faru kenan yake faruwa kenan duka kasar kasar mu ta Najeriya abin da yake faruwa da mu kenan shi yasa yanzu ba mutumin kirki a Najeriya ko kwara ɗaya ko akwai babu shi ne hukuncin mu mana ba mutumin kirki a Najeriya ko kwara daya ne hukuncin da mutane suka yi kuma duk mun yadda mu. ba wani mutumin kirki to waye rage wane ne ya rage waye kake da shi wanda ba a zazzage shi ba ba a yambaci aibobansa ba kana da shi? ha ku kawo mana mana na biyu na bi ilimin biya ban sani ba in kuma a ɓoye kake kana jin wasu sun naɗa zance kai mutumin kirki ne to ka bayyana ranar da ka bayyana za ka gane cewa kai ba mutumin kirki ba ne a wajensu kan wannan musiba ce muke ciki sosai falwajibu alaihi an yanzu a agnabal amrai ne ya ce abinda da ya wajaba ga mutum shi ne, in irin haka ta faru a gare shi shaidan na faɗa masa a zuciyarsa cewa in na shiga cikin wannan aikin wai wane ne wannan waya Allah dai kun cutar da mu tsakani da Allah ina ta haƙuri ba a cikin ladabi wannan kuma ko satin da ya wuce sai da ne magana kan wannan abu makaranta ta koma wajen karatu koma ya zama kamar wajen fira wannan fitina ta waya Allah da ya raba mu da ita Allah ya cire mana san wayoyin nan a cikin zukatanmu duk su fita a ranmu fitina ce ta zama mana ta shiga cikin zuciyarmu muna jin yanzu ba za mu rayu ba in ba su kuma wallahi ƙarya ne ka aje ta na wata biyu ka gani kamar kanka tarbiyya za ka saba da ba su amma ji mutum yake in ba cajin nan yadda ka san ba ba numfashi a jikin shi wallahi tuntuni wayata tana nan ba caji a gida na aji ta gefe guda su da bamu da wuta ka saba ma kanka kawai kowace rayuwa Allah matin hayatu an atalaqa kullu alwani hariban wa qabula amma wani ji yake yanzu wani yana nan jira yake a takure yake a gama karatu ne kafin a sallah ta ya dudduba ya ga waye da waye ya kira shi kana kira wani ma a kira ne na zagi shi kyauta falwajibu alaihi an yanzu a aghlabal amrai abin da ya wajaba ga mutum in ya tsinci kansa a cikin irin wannan ga umarnin da Allah subhanahu Ta'ala ya bada cewa ai abu kaza shi kuma sai shedan a zuciyarsa yana ce masa in ka je ba za ka iya ba to ya duba fa in kana al-ma'muru a'zama ajran min tarki dhalika al-mahzuri lam lam idan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba da umarni ya ce a yi ya fi girma fiye da abin da kake jin tsoron zai faru na sabo a gare ka to ba za ka bar wannan umarnin ba in ji misali a harkar shugabanci kana ji a ranka ga hukuncin da aka yi a najeriya cewa duk wanda zai rike wani abu na ofis a najeriya to ba gaskiya zai yi ba ko ba haka ake cewa ba in ya gama ai abin da nake faɗa muku na faɗa muku wake ne wanda kake tsammani yi aikin arziki to ƙarshe sai a fito da shi sai a ce a yi sata ko ba haka muke yi ba ba haka ake da a Najeriya ba waye ba ma haka ba kuma wa kake jin zai tsira a yi a gama in ya gama sai a fito sai a ce a yi ya sace kaza a lokacin da ya kazan nan ko wata gwamnati ta zo ta ce za ta yi bincike a kan shi haka yake faruwa ko to sai dan na nuna na ce maka a zuciyarka ga mukami za a baka misali a zuciyarka kuma ga halin da 'yan najeriya suke suna cewa duk ofis ɗin da mutum ya rike sai ya aikata haram to yanzu abin da za ka kalla sai kalle rike ofis ɗin ya fi girma domin amfanar al'umma da zaka yi da alkhairin da zaka yi ma al'umma ko ko a abin da kake jin tsoron ya faru da kai na cewa za a ce kai sata sai ka duba ka ga wanne ne fi girma sai ka rinjaye da ɗaya idan ka tabbatar da cewa shiga ofis din nan ka yi aiki iyakar abin da za ka yi ka da Allah shi ya fi girma fiye da wancan zargin da ake yi to yanzu ba za ka bar wannan ba shiga ofis ɗin saboda wancan zargin mun gane a lima yi khafu na bihi ma huwa dunahu fil saboda abin da ake jin tsoron zai iya haduwa da wannan abin da za ka yi na ɓanna sai ka duba ka ga ɓannar ce ta fi girma ko ko a'a alkhairin da za ka jawo ma al'ummar ka shi ya fi girma idan alkhairin ya fi girma to ka shiga ka shiga wannan ɓannar da ake faɗin za a ba za ka kubuta ba ba za ka kubuta ba al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya ce duk mutumin da zai raba kuɗi ko zakashi ce tolan ya silama ba zai taɓa kubuta ba a cikin tartibul madarika ta al'imamu al-qazi ya ambata al'imamu malik ya ce ni da kuntu kuntu kuntu kuntu ya ce kuntu a ƙumu bi taqsimi ha bi nafsi al'imamu malik ya ce zakata da da kaina nake rabata al'imamu malik mai kuɗi ne ya ce daga baya sai na ga ba zan kubuta a wajen mutane ba sai na daina sai dai in ba wasu su yi to in dai za a ce kai ga ka ka shiga wata harka ta kuɗi kana shugabantar mutane to ba za ka tsira ba kawai abin da za ka yi kai don Allah a ka kuma ka tabbatar da kowa ka tsare masa haƙƙinsa abin da wani zai faɗi game da kai ya je faɗa za a je lahira za a je lahira kuma tana nan ila da yani nan bi, wa inda Allah tajtami'ul khusub amma in ka ce yaddan mutane kake nema to ba abin har gidanka ba za ka yi ba a cikin ƴaƴanka wani zai ce baka bashi daidai ba kai ka tsugunna fa ka haife shi amma zai ce ai ka ba wani baka bashi ba to kai ita ce ka'ida wa in kana tankul mahzuri a'zama ajran idan kuma ya fahimci cewa barin wannan saban shi ya fi girman lada lam yufawwit zalika bi raja'i to ba zai bari wannan ya kubuce masa ba saboda fatan lada bi fi'ili wajibi idan ya aikata wannan abun wani na wajibi ya kunu duna zalika wanda bai kai wancan ba so da kaga anan misalin da muka bada idan yana tsammanin cewa wannan wajen tabbas sabo ake yin falo-falo a ciki to ya bar shi shi ya fi girma fiye da yana ganin ƙoƙarin da zai je dan yi dan kaɗan misali waje ne duk in aka je tabbas ba abin da zai iya yi sai ya ce bari ya je ko da mutum biyu ya samun ma aikin yi a cikin mukamin da zai riƙe na shekara biyu amma duk haram fa ake aikatawa a wajen sai ya ce to bari ya je ko da mutum biyu ko ɗaya ya samun ma aiki to ai yayi ƙoƙari to nan ba kyau domin barin wancan babban saban ya fi lada fiye da me fiye da wannan dan amfanin da zai samu kun ga ƙa'idar ittikabu a hafi zararaini ko ta'arudul masalih wal mafasid ita ce malamin miya yake rabbaka mana ita anan فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات wannan mutum zai yanke ma kansa hukunci ne gwagwadon abin da ya hadu a gare shi na munana da kyautawawa fa hadha hadha wa tafsilu zalika yatulu yace wannan shine bayani in kuma na ce zan rarrabe maka to bayanin zai yi tsawo amma malamin taymiya yana da maganganu masu kyau a game da ta'arudul hasanati was sayyi'at har an samu wani malami ya ware littafi akan wannan eh, inda ake cin karo tsakanin mafsada da maslaha almasalih da almasasi abu ne eh, biyu suka haɗu da ɓanna da gyara kuma a lokaci guda to kaga sai a kalla wanne ne fi girma ita ce ƙa'ida idan maslaha ta fi girma to sai ka je kai gaba ka shiga gaba idan mafsadar ta fi girma to ka batta wannan ita ce ka'ida amma ba da Allah ya ce abu kawai sai ka kalli wani ɗan abu ɗan karami sai kai hukunci a kansa a wannan ba daidai ba ne, ba fahimta ba ce. kuma ya saba ma abin da shari'ar musulunci ta zo da shi abin da ake kula da shi shine a kalli wanne ya fi girma ina jin mun gane to to malamin ne ya sake ɗibo ta ya ce wa kullu bashirin ala wace al'ardi duk wani mutum da yake ban ƙasa fala budda lahu min amrin wa nahyi dole yana buƙatar umarni da hali wala budda an yi amura wa yanha shi ma kuma dole ne ya umarni kuma ya hana ita ce ka'ida ko kai umarni da abin da Allah ya ce a yi ko kuma kai umarni da son zuciyarka amma ba yadda za ka yi a duniyan nan ba ka taɓa cewa a yi ba a cikin ku wanda bai taɓa cewa a yi ba ya ɗaga hannu ko mun kankantar shi a nan sai ka ce wata rana a miƙo ma kofi a banza to ba umarni ka bada ba ko miƙo komin cokali umarni ka bada to da ka duk wani ɗan adam a ban ƙasa to yana za a ba shi umarni za a hana shi sannan shi ma zai ba da umarni kuma zai hana hatta lau annahu hu ko shi kaɗai ne ko kai kadai zaka kulla ɗaki ka rayu la kana ya'muru nafsahu wa yanha sai ka umarci kanka sai ka hana kanka <laughs> ko kai kadai kake rayuwa ba kowa a gefanka sai ka yi umarni sai ka yi hani imma bi ma'rufin wa imma bi munkirin ko dai ka umarci kanka da abu mai kyau ko kuma ka umarci kanka da mummunan abu kama qala subhanahu inna nafta nafsa la'ammaratun bisu lallai rai mai yawan umarni ne da mummunan abu to kaga ashe to da ka ka'ida ce wannan in dai za ka rayu sai ka ba da umarni sai ka hana sai ka ce ayi sai ka ce ka ayi to abin da ake buƙatar ka ka zama shi ne, ka rika umarni da abin da Allah ya ce a yi ka ji daɗi ka rika hana abin da Allah ya ce ka ya hana ka ji daɗi ko da wani ba zai ji daɗi ba domin dai za ka yi wannan zai ka ɓata ma mutane da yawa rai ta amu watan ha sannan ka ce ka yi yadda mutane kake nema a baka shirya ba ma ai abu na farko da za ka yi shine sai ka cire wannan a cikin zuciyarka talabu riban nas in ba za ka iya ba to ka Ta tafi can ka ci gaba da amru nafsika ka ci gaba ka san abin da kake umarni da shi amma ba na Allah ba amma in na Allah ne wallahi sai ka bata mu wani rai kun ji na rantsi da Allah sai wani ya ce baka yi ba sai wani ya ce da shi kake sai wani ya ce ka ci mishi mutunci ita ce ka'ida to wannan shi ne kawai inda ake shan bamban shi ne uh, uslubi da ilimi da hikimar da ake buƙatar mutum ya zama yana da su a lokacin da zai umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama ba shi da kyau a nan ne ake tantancewa mun gane to Allah ya ganar da mu sai mu tashi fa innal amra uh, huwa talabul fi'li wa iradatuhu wan nahya talabut tarki ko eh. to Allah shi Allah shi Allah shi ganar da mu Allah ya sa mu zama cikin al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari sannan wal hafizuna bi hududillah ya ce uku ya faɗi nawa biyu na farko sune ne waɗanda eh, suke zakewa saboda rashin iliminsu da rashin hikimar su da rashin gogayyarsu ko? sau da ka ba su lura da mai jiji ya kawo na biyunsu su kuma su ne waɗanda suke nukuli su doge su ƙi saboda wai suna jin tsoron abin da zai biyo baya in an yi wannan umarni da abu mai kyan ko hani game da abin da ba shi da kyau to sai mu ji suwaye na na ƙarshe na uku da zai yi bayani a kansu insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته